wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tada bi hadihi wa tamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalam al-tafsir fi al-qur'an na'am na'am قال الزركشي في البحار الامام الزركشي قال على جامع البرهان فإنا لو تركنا مدلول اللفظ lalle mu da za mu bar abin da lafazin ke nuni gare shi da kusa da annal musalli la ya zuwa alaihi istiqbalul qibla to da ya hukunta mana cewa lalle mai sallah ba dole bane ya fuskanci alqibla a cikin tafiya muka duba zahirin ayan ko zai zama to kenan matafi ba dole bane ya kalla alqibla a cikin sallah safaran wala hadaran a cikin tafiya ko a zaman gida huwa khilaful ijma kuma wannan ya saba ijma'i idan mutane sun yi ijma'i cewa mai sallah na farin farilla dole ne kalla kibla a cikin zaman gida da tafiya wala yafhamu muradul aya hatta yulama sababuha wato ba a fahimtar manufar aya har sai an san sababin nuzul gane idan mutum ya duba gundarin aya bai bincika sababin nuzul ba zai yi kuskure wajen fassara al-ƙur'ani. alqur'ani وذلك أنها نزلت لما صلى الله عليه وسلم salla ala rahilati wannan ita wannan aya ta sauka lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi salla akan taguwarsa huwa mustaqbilun min makka ila madina eh wa huwa qadimun min makka ila madina A gane yana dawowa daga makka sai zuwa madina kun gane ko lokacin yana dawowa daga makka zuwa madina sai sallah kan taguwa sai su tawajjaha duk inda ta fuskanta da shi in ta kalli gabas yana da sallah in ta kalli yamma in ta kalli kudu yana sallar nafila a kanta A ulima anna hadha huwa al-murad to sai aka wannan shine manufa cewa wannan aya an sauka da ita ne game da sallar nafila ko ina mutum ya kalla zai iya yi akan gamba? ba an sauka da ita bane kan sallar farilla na'am نعم ومن الأمثلة أيضا أنه أشكل على عروة بن الزبير قال وجهه فأينما تولوا فثم وجه الله duk inda kuka fuskanta nan fuskan Allah yake da zarar mutum ya duba gudanar ayan zai ɗauka kawai mutum zai iya sallah ya kalli ko'ina ba sai ya kalla da kibra ba to da aka saukar da wannan aya sai ayan ta yi bayani dalla dalla cewa ana nufin sallar lafiya ne akan dabba an gane wani ku sai al'amarin ya fito karara na'am wa min al-amthila aidan daga cikin misalai kuma annahu ashkala ala urwa bin zubair radiyallahu anhu cewa ya rikitar ya rikitar da urwa bin zubair Allah ya ƙara muku yadda an yi hama fardiyyatu sa'i bayan safa wal marwa ya fahimci fallantuwar sa'ayi shin sa'ayi farilla ne ko ba farilla ne? Ba al'amarin ya rikitar da urwa bin zubair radiyallahu anhu min yi ta'ala eh fallantuwar sa'ayi tsakanin safa da marwa ba hmm. shi urwa ya ɗauka cewa sa'ayi tsakanin safa da marwa mustahabbi ne A gani saboda magana Allah ta'ala da yake cewa inna safa wal marwa min sha'air ruwa Lallai safa da marwa suna daga cikin alamomin addinin Allah kamar hajjal baita a wuri tamara duk wanda ya ziyarci ɗakin ka'aba ko kuma ya yi umra la tunaha alaihi an yastaghfa bihi babu laifi a gare shi yayi tsawazi a gare shi. Mm. babu laifi yayi tsawazi a ina safa da marwa kenan zahiri ba dole bane kenan a yi sa'ayi tsakanin safa da marwa Ana gane babu laifi kaga yana nuna kan halaccin yin tawafi wato da mutum kenan zai zo aikin hajji ga zahirin aya bai je safa da marwa ya yi sa'ayi ba mu kuma kenan an gane ku wannan shine abin da urwa bin Zubairu ya fahimta wadalika anna al-aya nafatil jinah wannan saboda ita aya ta kore laifi na ta ce wala junaha fala junaha alayhi fala junaha alayhi ay yatawafa bihi ma wala jinah la yadullu ala al-fardiyya yo kore ainihin laifi fala junaha din nan baya nuni akan farilla hatta sa'ala wa ummul mu'minin to da yaka abin ya rikice masa shi ba kaman mutanen Najeriya bane masu rikici eh? inda dan Najeriya ne ya ji larabci kawai zai fassara ne kawai sai ya yi istinbadin da ya ga dama to su magabatan ba sa karambani shi lokacin da ya ga ayan ya rikitar da shi to kuma ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki yadda ya aikin hajji yadda ya ɗauki sa'ayi tsakanin safa da marwa da muhimmanci sai al'amarin ya rikitar da shi sai tambayi aisha radiyallahu anha wata tana matsayin menene ƴar uwan mahaifiyarsa ya san tana da ilimin da ba shi da shi kenan mutum na tambayar fatawan mace ya halatta ka tambayi fatawan mace in tana da ilimin da baka da shi a ahamatu annan nafiyar jinah sai ta fahimtar da shi ta aisha cewa lalle kore laifi laisa nafiyan lil farida ba wai kore ba ne. da an kore laifi ba wai an kore farilla bane inna ma huwa nafiyun lima waqara fi a al musulmi. kawai korewa ne na abin da ya tabbata a cikin kwakwalan musulmi na'am yawma izmin a wannan rana a gani korewa ne na abin da ya tabbata a kwakwalan musulmi a wannan rana mina taharruj na jin kunci da abu da ganin zunubi na ainihin yi tsakanin safa da marwa suna jin kunci hmm. suna ganin sun yi zunubi idan suka yi sa a yi tsakanin safa da marwa kuna ne hmm. in suka zo in suna aikin haci, sai su rika kokarin kauce ma safa da marwa suwa na su ganin in mutum ya yi sa a yi a wajen kamar ya yi laifi da annahu min amalin jahiliya domin yana daga cikin ayyuka na jahiliya wa qadru fi tarbi hadha tahawut kuna ne sun sun ɗauka yin sa'ayin aikin jahiliya ne saboda kafiran maka suna yin wannan sa'ayi a safa da burwa to hakika an ruwaito cewa sababin da ya sa sahabbai suke jin nauyi na yin tawafi a sa'ayi a safa da burwa annahu kana ala safa un qala lahu isaf cewa dalili lalle ya kasance ga safa akwai wani gunki ana kiran wannan gunki isaf wa alal marwa sanamu yuqalu lahu na'ila sannan ga marwa akwai wani gunki ana kiran gunkin na'ila an gani to sai suna gani ya za su rinka zai tawazu ga gunki ga isa asaba ga na'ila a marwa wa kana al mushrikuna idza sa'u tamassahu bihima ya kasance mushrikai in kai sa'ayi suna shafin wa'annan gumaka sai sun shafi kuma kan dan neman albarka falan ma zahar al-islam a lokacin da musulunci ya bayyana wa kusurati islam kuma ya zama zamanto an kare mai gumaka harrata musulmuna an yatufu bainahum ala zalika sai musulmi suna jin nauyi suna jin zunubi a su yi tsawafi tsakanin safa da marwa saboda wannan dalili nazalat al-aya li nafi hadha al-harb sai aya ta sauka don kore wannan laifin wannan hukunci cewa fala juna alayhi an yatawafa bi nan? babu laifi wato ga mutum ya yi tsawafi a gare su wato ba na kada ku ji nauyi don wayannan gumakan ku ce ba za ku yi za a yi tsakanin safa da marwa kan ku ji wannan nauyi ku bai ji wannan kawai ku je ku yi sa'ayin ku tsakanin safa da marwa ba matsala kenan nan ba ana faɗin hukuncin sa'ayin ba ne ana kokari a kore wato wato kuncin da suke ji wajen ganin akwai gunki a wajen yara za su yi ga gunki a wajen kafirai kuma suna shagon shi a ce su ma sun zo suna sa'ayi ga gunki a wajen daga ce kai kayan kuma matsala Allah zai duba zukatan ku ne ba ruwan ba da wannan gunki kun gane ku duba wannan magana musulmi sun dade suna a akan haka shekara da shekaru shekaru 23 suna kallon nan gumakan kuma sun kasa taɓa gumakan har sai da aka yi gumaka sa’an nan suka taɓa gumakan ashe duk abin da mutum zai aikata ya da duwa maslaha abinda zai zama to maslaha ga addininsa maslaha ga al'ummansa an gane ku kaga da sun gana ma suna iya karya gumakan amma in sun karya gumakan me zai faru ga musulunci da musulmi a wannan lokaci za a yi tsarar da su yanzu ka duba wani gari yanzu wani ya sunan garin ko rohingya wani irin gari ga shan eh, rohingya in ka duba yadda suka yi wa musulmi abin su ya baka cikin shi suna yanka gaban musulmi suna ci akwai sanda na gani mashin ne wato mashin aka aka jera ta aka ce kowane musulmi ya sa hannun shi a kasa sai hannun musulmi ya zama gada da shi ake tuka mashin ana ana wucewa kan musulmi eh wani gari wani masu ne kiran shi wani gari ne kamar indiya indiya in kaga yadda suke wulaƙanta musulmi suke kashe musulmi abu ba cewa komai kusan kamar sun yi wani irin kisa ne na ƙare dangi kamar suna so ne su ga bayan musulmin garin gaba ɗaya zama garin ba musulmi duka to irin wannan shine abin da ake magana za mu lokaci musulmi suka manta cewa su tsirarru ne sai su dinga tayar da wani bore ko kuma su dinga yin wani abu wanda su ma dama kafiran abin abin ya kai musu nan suna jiran ko ta kwana ne da zarar sun samu ɗaya dama shi ke na kawai sai su yi amfani da wannan dama su yi wa musulmi kisan kisan kisan wulakanci don wannan a duniya ba taɓa samun kisa na wulakanci irin wannan a tarihi da musulunci amma ga har yanzu ba a dauki mataki a kansu ba a duniya sai dai surutu na majalisar dinkin duniya kawai cewa wannan kisa ne na ƙare dangi wannan kaza kaza kaza da su. to irin wannan shine idan musulmi suna da'awa su dinga duba irin wannan maslaha an gane ku eh

sai kawo fahimta wanda ya kai wasa a kacin ɗaliban da suke karatu wajen da wani zai gamsu sannan kuma kayi su da kake nufi a kai eh? duk wata magana ya zama kuna da matsayi a kai kun gama magana kun mai magana ya ce ya saurari karatu amma ka zo kai wannan kuskuren akwai jahilci ba da wannan magana wai mutum yana rusa a asiri a ce a yi shi wannan shi na ƙara miki ne don an yi magana da ƙasa kai shi an ƙara miki ne ya yarda sannan ba ku da ai malam a gaban ku magana ku malam ku komai ai magana malam ku shi bayan shi ya faɗi nashi mun kowa ya faɗi sai a auna gari wa yake da hujja ku da shi hmm? kada ku ba sai wannan bayanan sai in magana akwai wani bawan Allah da ya sharhi gari ya ga swari ne ya ce a cikin buhari akwai hadisai sun buɗe da wani abu da ifai bulugu maram a risali ya za a hadisai da yawa albani ya ɗauki hadisai da biyu wadda da na cewa ba kai in kai rubutu ka ƙara da daraja bayan da lissafi da ta yawa cikin gari ana karantawa wanda ni ma kaina wani ya same ya ce to ko kuna cewa albani kaza kaza to ga wani ma wanda ya fi albani albani wanda yake cewa yana inganta wani abu to ga wani wanda ma ya gano abin da albani ya inganta ma kai ƙari ba da da ita wanda albani bai sani ba albani ɗaliban ka ce to ya ce kuna ganin ki yaro ni ban ganin ki yaro na san hatsarin abu albani ya zuri da ta kan yaro ta lissafi annasiha da ba don wannan rubutu na rantsa da Allah sai mutane da yawa sun bashi ya yi rubutu kuma ya yada yi yayi yayi jina na hadisan bukhari a cikin ya za a hadisan bukhari sai yawa da muslim amma bai da cikin manyan malamai amma kuma tsara wannan rubutun alama ne cewa albani ya gani ya gaza wannan farfaganda ɗaliban shi da suke yi masu kasu gamsar da kuma cewa sun san magana yana tasiri sun san raddin da ake mai yana tasiri bari a yi muku wayo ku abin ta hanyar ku ku gaya ba da muku ya shiru shi ne ina kaga sun zama da muka karantarwa ina tare da su su gila su suka sami ka cewa duk magana da malam ke yi wa yana ƙara ma kaza ƙarfi ne shi kuma sai ya zo da sako bai sani ba <laughs> na'am na'am wani ya sami wani ya sami wani ya sami wani to wannan wani wannan wani waye shi ruwa eh, amma ka waye wani ka san ko da ɗaliban shi ne ko wani ɗan wasu ma suna yin nasu aikin wani da ka ci na yan gugu ba to wane ne shi magana ya gaba zai iya Wani irin wani ne ya samu wani ya samu wanda sai ka sani sai ya ba shi sako shi wani ya baka wanda yana aiki ne ga asalin tushen can tunda ya ga ana rajin da rajin bai tafi da za ba su da ba su damu ba tunda ka ana maimaita wannan magana to damuwar rajin shi ya sanya ka suna magana kuma rashin yin bayanin kaga an ci bai an ci bangaren barna ba jira alkhairi ba da kake tunani na na nan za a dauka amma an ci sai mutane su auna tsakanin masu guda biyu an taimaka yanzu da yawan mutane ba san hujjojin cewa qur'ani ba halitta bane sai da kai bayani misali hmm? eh

tsaka kana shiru yanzu da ake magana har zai tafi an samu lokaci da wuri wuri aka fara magana to da mahara da wuri wuri ba wallahi sai yayi karfin da kuma ba abin da kuke ce mai lokacin da shi a tazo haka akwai wasu malami ne ba sai na faɗi sunan shi wai wai in an yi rinci ga malaman shi malamin shi ya dauka shi wai ba malami bane ko a kyale shi to kaga haka haka yanzu dubu Najeriya yanzu yanzu shi a tana da su kungiyar da to a haka haka zai ga wani duka rena mutum ci ai na fi ƙarfin mai rai girman kai ne ma wannan wannan wani nau'i ne ma na girman kai kana da ka fi kai matsayinka in nema wani rabi na ɗauka shi alhali wannan wannan yana da ta cewa ana sauraron yana da mabiya ya dauki wani kaɗa cikin ka irin manyan mutanen nan ne wanda kafa fi ƙarfin yi iri na yanzu na yi rabi ga wani na ɗauka shi to kai waye kawai abin da zaka duba haɗarin abin da rashin haɗarin abin ko waye ko jariri kai ko ɗan bera ne kaga yana faɗin magana mai haɗari ga sunna kaka damu da shi da yake faɗa abin da yake faɗa ana bin shi mabiya da mabiya in mabiya ne to wannan ya tashi da biyara halitta shi kawai da biyara yanzu ai kan ne shi ne ma tunda lokacin da yi wannan maganganun na baya tun da wani yake zai zauna da shi cewa ai idan ya zauna da shi zai daga shi ta ji irin wannan ne Kafin ne shi ne ai suka ji eh, in na tattauna da shi na ɗauka su kenan kai wani babban mutum ne wanda kai da zarar yi magana da mutum shikenan mutum ya zama mai daraja ina dan jin tsoron irin wayannan ban sai malami shi kanshi ya ba kanshi wani matsayi yanzu akwai malami yana nan yana da karatu ba ma shi ya fitar sai dai dan yi magana sa dai dan hura dan kare ya dauka mutum yana nan malami ne sosai kawai ya buɗe baki ya yi magana wai yana a ni ka san za to wannan malamin an ba fi san wasa ma an fi sanin wannan malamin da yake da yake so ya ce kaza fiye da shi saboda gidan da ya fito gidan da ya fito ma ya wuce kace wai ka ɗauka shi ya fito a wani gida wanda gidan nan ke ba shi daraja har ya zama to mutane ba suna jin nauyin su mai magana an gare? Allah shi kiyaye na'am kamun lafiya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ومهما اشتد للمرض duk yadda rashin lafiya ya tsananta a gare shi bala ya zuzu lahu an ya al-maut baya halatta a gare shi yayi burin mutuwa hadisi fadl radiyallahu anha saboda hadisin ummul fadl Allah ya kara mata yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kala alaihi lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen su wa abbas am rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhali abbas amin annabi yana ciwo al-abbas al-maut to abbas da yaga ciwo yayi tsanani sai ya burin mutuwa na'am lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya am ya kai amina la al kada ka yi burin mutuwa domin lalle kai in ka kasance mai kyautatawa ne wato a jinkirta maka ka ƙara kyautatawa kan kyautatawanka shi ya fi alkhairi gare ka in ka kasance mai munanawa wato a jinkirta ma wato ka dawo ka gyara ayyukanka eh wato ma'ana ka zargi kanka ka zargi kanka daga munanan ayyukanka shi ya shi alkhairi gare ka wala tatamanna al-maut kada kai burin mutuwa <coughs> akradahu al-hakim wa qala sahihun ala shart muslim wa wafaqahu az-zahabi wafaqahu az-zahabi wa inna ma huwa ala shart al-bukhari faqat wato wannan yana kan sharadin bukhari ne kawai wa wani ash-shaytani wal bayhaqi min hadisi anas marfu'an nahwu wa fihi fa in kana la fa'ilan in ya kasance ba makawa sai mutum ya yi burin mutuwa ɗin ya ce ya Allah ka rayar da ni matsar rayuwa shi ya fi alkhairi gare ni kuma ka ɗauki raina idan mutuwa shi ya fi alkhairi gare ni wannan shine addu'a ya ba Allah zaɓi, sai Allah ta'ala ya duba abin da ya fi alkhairi gare shi فإذا كان عليه حقوق عليه حقوق فليؤديها إلى أصحابها idan kuma akwai haƙoƙi akan shi ana bin shi ba su suka an gane to ya biya ko ya bayar da wannan haƙoƙi zuwa ga masu ita in wannan ya sauwaka a gare shi in ba haka ba sai ya yi wasiya da wannan in ya samu sauƙi ya yi sauri ya biya in bai samu sauƙin haka ba ya rubuta wasiya wani yana bi na bashi a gaggauta biyan shi kamar kada sallallahu alaihi wasallam man kanat indahu mazlama hakika manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kasance a wajen shi akwai zalunci ga dan uwansa kamar ya zalunci dan uwansa ta hanyar mutunci kun gane hmm. ya zo ya ci mutunci dan uwansa da ƙarya dan uwansa ne musulmi ya zo ya ci mutuncinsa kaga ya zalunce shi Na: ko kuma dukiyarsa ne ya cinye ta hanyar zalunci to yayi sauri ya biya wannan haƙƙi zuwa gare shi kamar an ya ce yau kafin ranar kiyama ta zo wanda ba a karban dinari a ciki ba a karban dirhami in kana lahu amalun salih in ya kasance yana da aiki mai kyau a karba daga gare shi sai a ba ma abocinsa in ba shi da aiki mai kyau sai a karba daga miyagun aikin abokinsa sai a zuba gare shi sai a ɗibi zunuban abokin sai a koma a kwara da shi wancan mutumin نعم أخرجه البخاري والبيهقي البخاري يفتد شيء ده بيهقي ده ونسو نعم وقال صلى الله عليه وسلم من رأى الله صلى الله عليه وسلم يأتي شن كن سن wane ne muflis kuwa نعم قالوا المفلس فينا من لا درهم لو ولا متاع suka مفلس muflis a cikin mu shine wanda ba shi da dirhami bai da ainihin kayan daki na'am faqala innal muflisa min ummati ya ce to ba shi ke nufi bane dan dai muflis daga cikin al'ummata ya shi ne wanda zai zo nan tashi kiyama da sallah da azumi da zakka zai zo hakika ya zagi wannan ya yi ma wannan kazafi ya ci dukiyan wannan ya zubar da jinin wannan ya buki wannan ko bayu za a za ko za a ba wannan daga cikin kyawawan ayyuka a yi ta ɗiban lada ana zuba ma wancan bawan Allah wa hada min shi ma wancan za a diba daga cikin kyawun ayyuka a bashi fa in an ma alai idan kyawun ayyuka suka kare kafin qabla an yuqda kafin a biya ma alai abin da ke kansa na ba su suka da nauyi sai a diba daga cikin kurakuran su a zuba garin shi sannan sai a wurga cikin wuta eh, to ƙarƙashin wannan hadisin hmm. me za mu ce game da in mutum ya yi kisan kai eh in mutum ya yi kisan kai zai iya roƙon Allah kai tsaye kawai Allah ya gafarta mai ko kuma akwai haƙƙin wani saboda kuma masu tunanin in mutum ya yi kisan kai ya zo yi dama zai iya zuwa ya roƙi Allah kawai ya Allah gafarta mu sai Allah ya yafe mai suna kawo wallan zina laye da una ma laye ilahan akhara Wala la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wala la wa mai yaf'al zalika yarka afama yuza'ab lahu al'azab yawm al-qiyamah wa yakhlu fihi muhana to illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat eh? wa kana Allahu ghafurur rahima a gare yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wai Allah zai musanya biya ko ayyukan su zama to mutum kisan kai duk da haƙƙin mutum ne Allah na iya gafarta shi ba sai ya ya nemi a ya da shi ba da za mu ci akan haka hmm? kaga kisan kai akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin shi wanda aka shi akwai haƙƙin dangin shi ma ƴaƴan shi suna da haƙƙi san haƙoƙi ne masu yawan gaske akan al'amarin shi yasa aka ruwaito ibn Abbas cewa Allah baya gafarta wa mai kisan kai wato abin da aka ce aka ɗauki magana shi a gare shi ba ana nufin wasu 'yan mutazila suna kafa hujja da wannan ayan kan cewa magana ibn abbas cewa mai kisan kai kafin yi. mai kisan kai in yi mutu zai dawo ba wajen jahannama So, da magana ibn abbas Allah baya gafarta wa mai kisan kai to Ali suna sace abin da yake nufi ibn abbas Allah baya gafarta wa mai kisan kai to haƙƙin da haƙƙin sauran mutane Allah yana gafarta haƙƙin shi amma haƙƙin sauran mutane Allah baya gafartawa dole sai mutanen sun yafe mishi to shi ne dalilin da ya ko da Allah ya gafarta ba lalle bane shiga aljanna kun da wannan ko to ga maganar muflis din ya fito fili ko muflis daga cikin al'umma annabi shine wanda zai zo tashi kiyama da sallah da azumi da zakka yayi amma zai zo ya zaji wani yayi mawa da kazabi ya ci dukiyan wani ya zubar da jinin wani a gari ya bugi wani sai a ba wannan daga cikin kyawawa ayyukansa wannan daga cikin kyawawa ayyukansa idan sun ƙare sai a ɗibo kurakuran wancan a zuba mishi kaga wannan ya nuna akwai haƙƙin wa akwai haƙƙin bawa a kai za a ba abin abin ya Allah baya yafi wannan abin to amma ta ina ne Allah zai iya yafe to idan misalin mutumin ya kashe mutumin mutum ko ba shi da dangi ba wanda zai je roƙa sai zai za a yi bai da dangi bai da 'ya'ya bai da kowa ko an kashe shi ko ya kashe mutane ma da nisan dangin su ba eh? ga mutumin nan mai casa'in da tara wanda ya kashe mutane casa'in da tara ya ce halibin tauba shin ina da tuba zai samu wani malami ne karambani irin wanda karatu bai shi shi nan ba ya je yana ba da fatawa cewa ai babu maganar tuba ya zai mutu ya kashe dan adam kuma ce Allah ya karbi tuban shi jami'in da tara irin ya caji din nan <laughs> eh nan take yana ba da wannan fatawa yaya za a yi ka kashe rai daya mukaddara Allah ya tauke ya tauke amma dan biyu Allah ya ƙara tauke ma na uku na ɗari na hamsin na sittin na saba'in na tamanin duk Allah ya yi ma ballantana casa'in da tara jama'a wallahi Allah ba zai gafarta maka shike ne ce to da Allah bai zai gaba samun ba dama ina tunanin ko zan samu rahama sai da zan samu rahama bari in ci gaba da bandana kawai sai ce to bari ƙarasa da aka maka lawo shi da sai ƙara tunda ya san ko da ya tuba ba amfani ko ya tuba a banza to bari kawai ci gaba da zunubi bari ya ƙarasa da malam kawai shi mota da hujja nan da ke haɗa da mallam yana haɗawa da mallam ya ce raɗari ya ce a ƙara bincika mai in ka kashe rai ɗari akwai tuba aka je aka tambayi wani malami a wani gari malami ta ah, ai duk zunubin da mutum yayi ya tuba ga Allah Allah zai gafarta mai inna Allah ya gafiru zunuba jami'a an gane duk zunubin da mutum yayi tuba Allah zai karɓi tuban shi ba da za a ce ba tuba sai malami ya ba shi shawarwari da kuma irin yadda zai tuba ya bar garin ya yi kaza ya kaza da sunan to kun ga anan wajen ya ce shin akwai tuba kuma a ce zai iya tuba to yanzu ya zama haɗa da su da na muflis ɗin da na da na wannan da shi wannan hmm? rahama Allah ta yi rinjaye ƙarfin niyan tuba ya tuba sannan kuma wa'annan wanda ya kashe gida ma bai san su ba sannan kuma irin wannan kaga an ba shawarwari ya bar wannan garin kuma ya je can wani gari ya je tabautan Allah ya yi bautar Allah tunda baka da abin da zaka iya biyan wancan din gobe kiyama to ka dage da bautar Allah sosai da sosai saboda aikin ka ya zamanto za tunda za a ibar ladan ibar ladan ya zama ba zai tasiri ga shigar ka aljanna ba kai ta alkhairi kai ta alkhairi na filfili kai ta yi azumi kai ta yi sadaka kai ta yi harkan harkan da'awa kai ta yi duk wani abin zaka samu lada mai yawa kai ta yi kaga nan gaba ka zo in sauki Allah ya gafarta maka haƙƙin zuwa haƙƙin mutane za a biya su Allah zai baka abun biya kuma sai zama ladan ka ya ragu za ka shiga aljanna ku fahimci ku idan gafarta yana da alaka idan mutum bai san mutanen ba bai san mutanen ba dai ko kuma ya san mutanen amma kuma in ya san mutanen dole sai ya ji ya same su a gane ya yi laifi su ya fi mishi idan kuma bai san mutanen ba ko kuma yana ganin in ya je ya faɗa za su ɗauki mataki a kan shi tsaura misali to abin da zai yi shi ne ya yi ta aikin alkhairi ya yi ta aikin alkhairi yadda ake sosai ya zama ƙarshen rayuwar shi kawai cikin alkhairi yake to wannan alkhairin ana fatan za a ɗibe shi a biya haƙƙin mutane hmm. inda ya biya biya shi ke ku magana ya ƙare hmm. an gane wannan shi ne walaikun salam Thank you. wasu malamai wasu kuma ce zalla gaba ɗaya shi ku ya ce ba zalla gaba ɗaya ya ce ba zalla, ko malamai da nan sun ce albani ya ce ba zalla gaba ɗaya dubu na malamai ke cewa ladan zalla a kai hmm? amma malamai sun tashi da cewa abin da ke bata zalla wuce ba ta wuce gaba mutum ko jaki ko bakin kai, shi ne zahirin hadisi na'am shi wannan shabbat القلب Aisha. Ta wuce ne kusa kwanta. Kace ta mai sutura, kada mutum, ba mutum zai da Akwai wani tsakanin wucewa da kwantawa. Eh, amma ita Aisha an ce kafafun suna gittawa. Zai ji jira ya mutum da ƙara mai dawo misali. Mm, to, ai wannan ba gittawa ba ne. Ya yi eh, gittawa suna kwanci waje ɗaya. dama ta buki tawa kana waje daya misali kafafun su je su dawo dama mutum yana kwanci a waje daya kafafun tsawon su su dawo dama sai mutum ya ya kita kenan dama a Hausa dama shi da kita na mace kai ta zo mace ba kalmar yarinya ba na mu na nurul yaqib nurul albab na wajen me لا لا ya لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ta yi tuba wani irin tuba wanda ta za a raba tsakanin saba'in daga cikin mutanen madina da ya isa musu saboda zuciya ba ai wani wani tuban shi sama sama ne wani kuma tuban shi mai karfi ne sosai wanda ba karfin tuba zai iya rinjayen kisan kai wani laifi ne mai girma la zalu mu'min fi fushati min dinihi ma lam yusib daman harama mu'mini da zai taba kushewa ba cikin kwanciyar hankali na addinin sa matsar da zubar da jinin haram ba da zarar mutum ya zubar da jini shi da kwanciyar hankali a addini har abada sai ya yi daga gaske ba ƙaramin laifi ba ne wannan wani tuban da ya yi ya aikata ayyuka ya ji ya nemi gafara ba wai tuban ka gujarar ba kawai kai da kai magana kawai mutum ya tuban daga ya yi tuban da ƙarfi ya yi ɗauki kai ya ce a'a Eh. da kuma ayyukan da ya ta yi masu kyau ciwa hmm. yin waye rasu baka san an gaya mai an gaya mai ce ina an ce mai bagarin ya tafi gari kaza akwai mutanen kirki ya ce ya bauta ma Allah tare da su kaga a sha nuna mai ya tsaya ya aikata ayyuka masu yawa wanda ta hanyar haka za a taimaka a biya wancan mutanen da shi tun da haƙƙinsu ne na'am mu je bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa minha ay al umur allati ammat al balwa bi hatiha daga cikin su ay al'amuran da bala'i ya game cikin wayannan garuruwa na Hausa al ishtidal bi ilmi furuf shagaltuwa da ilimi na huruf ilimin bokanci ne ake amfani da abajada ilimin huruf na'am allati la yufhamu ma'anaha wanda ba a fahimtar ma'ananta na'am izbaduha bi sa'ati adad domin sashen ta wato muna na ladabi ne an gane ko akwai kalmomi na muna na ladabi ga Allah amma tun da ba a jin yaran ba a sani ba misali sai ga mutum ya zaga zaga ya ilu ya shamsa ya ilu ya kaza ya kaza bai san abin da yake faɗa ba ila abin da yake faɗa nan zagin Allah ne ila muna na ladabi ne ga Allah bai sani ba kuma yana ta wuri da shi kuma ba larabci bane wani yare ne A gane ko na mu ba da ma wani sashi daga cikin ta kafirci ne an suratul kufur ko kuma sura ne na kafirci abu ne wanda ya kama da kafirci kama shara alayhi malik da qawli kamar yadda imamu na malik imamu dalil hijra rahimahullah ya ishara da cewa sa kuma yudrika la annaha kufur me ya sanar da kai wannan wurin da kila kafirci ne misali galiban mutanen da suke wannan kasan ko suwaye galiban sufaye su ne mutanen da suke yawan mu'amala da irin wa'annan huruf din yana da wuya game da awon sunna ya zo yana zanen ƙasa ko yana amfani da huruf yana binciken gaibi ko yana kaza irin wa'annan sufaye ne ko menene ya kawo irin wa'annan galiban abin da ya haifar da irin wannan abin galiban shine rashin aikin yi malami ba shi da aikin da zai yi gashi kuma yana jin yunwa kuma ah, ita yunwa ba ta da hankali in dai mutum yana jin yunwa dole sai sai ya buƙaci abin da zai biya buƙatan ya toshe wannan yunwa da ita ba ta da hankali yunwa to wannan ya sanya wa'annan malaman da ba su da aikin yi sai suka kirkiro hanyar da za su samu cin abinci sai suka nemi sana'a shine wannan bokancin da suke yi wannan bokancin zai ga mutum zai bi su ya yanka musu kaza su yanka wani kuɗi wanda za a ba su sai kaza kaza da shi suke ci suke sha an gane saboda kasancewar su ɗaliban ba sa taimakon malaman malam bai da aikin yi kuma ɗalibin shi bai taimakon shi yaya malam kullum yana karantarwa yana kallon ka kana ci ina kallon ka bulbul kana cin daɗi shi kuma bai da aikin yi bai da abin da zai ci sai malam ya kirkiro hanyar 419 wanda zai rinda samun abinci da shi sai zama to da wannan ne in ɗa'in malam ya rike wannan sai ya samu abin nan wani bawan Allah wai zai zo garin Kaduna ya yi malanta sai wani ke tambayarsa kana da sana'a ya ce to ka koyi bokanci ce garin Kaduna ba a shigo ba a shigo miki haka nan ya ce mutanen Kaduna marowata ne in dai ka zo Kaduna baka da wani sana'a wallahi zaka mutu da yunwa ya ce dole an kwana ka ce ya koyi dubu kafin ya shigo sai da ya koyi dubu tura ya shigo da shirin shi sannan ya zo yana karantarwa to menene amfanin wannan karantawar za ka yi ba za ka karantar kana kafiri ko ba lura ba sai da ka zama arne da za ka rasa da za ka rasa da mutane ai da wannan gara ka ajiye wannan karantarwar ko tunda ka zama to fitilla ka zama lagwanni kana kona kanka kana haska mutane me ya kamata mutum ya yi ya ajiye wannan karantarwar ya je ya nemi abinci Allah bai tambayan ka shi da kamar yadda na faɗa cewa alaikum anfusakum din la yadurrukum man dalla idza hadaytum ka fara kwatar kanka daga azaba tukuna ku an fusa kum tukuna sai da Allah ya ce ku an fusa kum zai ce wa ahlikum nara in ka kwaci kanka daga azaba sannan ka yi tunanin sauran mutane amma ka zo ka karanta da mutum fiɗiwu ka karanta da shi hadisi ka karanta da shi kaza ya san halal ya san haram sai kuma ka shiga wuta da sunan ka nemi sana'a kafin ka kai abin nan to irin wannan shi ne abinda galiban malaman sufaye suka fada cikin halaka yana da wuya kaga irin su ba su da wani wani asiri suna da asirai kala kala suna da tsafa tsafa da suke don su ci abinci kusan yan siyasa sun dogara ne da su galiban duk irin wannan abubuwan daga kaga an ce an sace yaro an cire mai ido ko an yi tsafi da kaza galiban irin wa'annan miyagun malamai ne Allah shi kiyaye ba ban ce duka ba amma akwai da yawa daga cikin masu wannan na'am وقد wannan ya auku ga wasu mutane ya kasance yana karanta wannan a gaban kirista a gaban wani kirista yana karanta irin wannan wurifi wanda ba a san ma'anar shi ba Ciwon wa kirista sai dariya yake ta gire shi eh. sai ce mai ya faru ne mai ka shiga min dariya na'am a jikin ka annaka rasul rabbaka sai shi kirista ke cewa ina mamakin kai kana zagin ubangijinka kana zagin annabinka alhali baka sani ba ai wannan wurin din Allah kake zagi da annabi daga cikin al'amuran da ai al'amuran da bala'i ya gami a cikin wayannan garuruwa mugayyabat bil qur'an wato shagaltuwa da keɓance ainihin sanin gaibi da ƙuri'a idan mutum zai yi tafiya an gane shagaltuwa da ainihin keɓance sanin gaibi da ƙuri'a kamar ya ƙuri'a duk sanda mutum zai yi tafiya ne zai zo wajen boka ko kuma wanda ake kira malami shi akar maka lawo na zo ne ka bincika mun ka bincika mun sa'a zan yi tafiya akwai akwai wasu wasu ainihin abin nan kibiyoyi kibiyoyi na an rubuta ka yi tafiya kada ka yi tafiya sannan akwai wanda ba rubuta komai ba to za a ce mutum ya tura hannun cikin wani akwati akwati ya ciro kibiya ɗaya in ya tura hannun ya cire kibiya sai kibiya ya ce mai kai tafiya sai boka ya ce to wannan tafiya za ka yi sa'a ne masha Allah kaga dai yanzu dai mutanen sun ce sun goyi baya kai tafiya to kaga wannan bawan Allah sai ya ta farin ciki sai ya bada abin sadaka ya ƙara gaba shi mun wani in ya zo ya ɗauka zai ga an rubuta kada ka yi tafiya ce wannan tafiya taka babu sa'a in ka yi tafiya musiba zai sami ka zauna kawai kamar tafiyar nan kuma haka zai tsaya dan ba inda za shi kun lura wani kuma ya ɗauki neutral sai ya ce ya sake ɗaukan wani ya sake maimaitawa har sai ya ɗauko yi tafiya ko kaka yi tafiya to irin wannan keɓance sanin gaibi ta hanyar ƙuri'a shi ma wannan yana daga cikin bala'in da ya mai ƙasar hausa to nan in wannan shi ne bala'in da ya mai ƙasar hausa ƙasar da ba na hausa ba fa min babu aula in ana magana addini da musulunci mutanen da suka dauki amanan yada addinin musulunci da karantar da shi sune Hausawa sai kuma kabila ta biyu Yarbawa sai kuma wace kabila sai Dubawa daga sai kuma wace shi kenan. ina ta gano wannan sauran yan kadan kadan ake samu ko nan bangaren za a samu yan kadan suna musulmi can kaɗan musulmi da su amma wanda suke yada abin bi ma'azar kalima wayannan ƙabilu guda uku a cikin ƙabilun ma wasu sun fi wasu misali hmm. to sai ya to an ce akwai irin wannan musiba na tsafi a gari kaza to garin da ba shi yau ba kamar yanzu a ce a ƙasar hausa akwai wannan to anan burama da akwa ikon da irayen wani ashe min babu aula shi shi wadda yana faɗin garin da ya sani akwai garuruwan da wato suna yin musulunci kwata-kwata ba su ma san ma bai musulunci ba kuma ji wannan wa akamin nujum da kuma hukunce hukuncen mai taurari wahalar hadha al mai huwa miftahu kulli to wannan fanni wani fanni fanni na bokanci an gane ko shine mabudin duk wani fitina kun ja wani da malami faɗa ne mabudin duk wani fitina Don Allah mai za ku ce da a ce ainihin masu da'awan tsofanci suna karanta wayannan littafan suna yada shi wannan fawon da ya rubuta littafin yana cikinsu amma shi kuna ganin irin nashi sufanci irin nasu ne yana yaƙi da shirka yana yaƙi da bid'a yana yaƙi da sabon Allah da za a samu sufaye irin wannan ya fice gari to ta abin da shehu yake faɗa a nan wajen sufayen wannan zamani mafi yawa daga cikin su bace duka suna yi suna yin tsafi suna yin kaza suna yin kaza don su ci abinci wa iyaz billah li'anna marji'u ila al-kahana domin makoman wannan gaba ɗaya zuwa ga bukanci ne shi ga bukanci kishiyar gaskiya ne yi karatu malamai sun ce wato ƙuri'a na tsuntsaye da abin da ya kama da ƙuri'a na tsuntsaye yana daga cikin babin al'is wa an tattaksi mobil azlam ku yi ƙuri'a da ainihin kibiyoyi ƙuri'a da kibiyoyi to shi ma akwai ƙuri'a da ake da tsuntsaye an gane in za ka yi tafiya za a zo tsuntsaye sun taru sai a zo a kore su sai a duba inda suka yi in sun yi gabas ko sun yi yamma ko sun yi kudu ko sun yi arewa to anan ne za a yi fassarar alkhairi ko sharri an gane wani ko to irin wannan ana yin ƙuri'a kamar yadda ake da kibiya shi ma ana yi da tsuntsaye wato malamai sun yi wannan shi ma wato kara wanda ake yi na kuma istifta wato shi ma buɗi da ake yi na ƙur'ani a buɗe ƙur'ani a cika buɗe a cika buɗe haka kana buɗe sai ka buɗe suratu yusuf shi masha Allah za ka yi farin jini a rayuwarka kuma in kana kasuwanci kasuwanci zai albarka za ka samu customer in kana buɗewa sai ka buɗe annabi Luhu ko annabi muhammad ka shiga uku in ka buɗe annabi muhammad za ka yi bakin jini a duniya duk za a kyamace ka haka nan ka buɗa na bulu ai kan shi kenan magana ya kare to haka ake yi za a ce mutum ya rufe ya mutu in ka buɗe da wannan za ya fassara to irin wannan gaba ɗaya yana daga ciki da ƙur'ani da ƙur'ani yake tsafin kuma eh na'am ikatu kawan na'am Thank you. musulunci ya zo musu a hukumance ko musulunci ya zo musu a karance na north a ina magana su kamar bangaren wanda muke magana musulunci ya zo musu ne da karatu akwai malamai da suke karanta da su amma kamar wanda muke magana can da suke cewa kaga bai zo musu a hukumance ba kamar su wa ita ce magana sa hukun juna ta eh, yi su kamar an ce musulunci ma ya riga zuwa nan kafin ya zo kasar hausa a tarihi yawa sun riga sau musulunci amma su ana ganin rashin samun daula da rashin samun malami irin shehu dan fodiyo cikinsu yana daga cikin abin da ya haifar da wannan da sun samu irin wannan malami da kuma daula din da abin ya kafa haka da an samu irin jarin da aka samu a nan shi ma misali suna da musulmi da yawa abin da ya sa ma aka samu kiristoci cikin yarbawa boko boko ne ya haifar da kiristanci cikin yarbawa lokacin da turawa suka zo suna roƙon mutane a sa yara a boko su hausawa lokacin sun kyamaci bokon sarakuna ma ba sa yaransu sai su ɗibi bayan su bayan sarki zai ɓoye yaron shi ɗan turawa zo sai ɓoye yaro sai ba da bawa shi da aka ce duk wanda suke mulki yanzu yaran bayi ne asalin yaran sarakunan ba su yi bokon ba saboda sarakunan suna ganin kafirci ne kuma kaza ne a yi bokon to kuma abin da sarakunan suka yi na ɓoye yaran su da kuma abin da hausawa suka yi na ɓoye yaran sai zama alheri ga Hausawa. da ba da haka ba da yanzu an raba ne da yanzu a cikin kasar hausa da zai ga tilin wala zai ga akwai michael akwai akwai michael akwai mu akwai muhammadu kuma duk gida ɗaya suka fito to su kasar yarbawa sun amshi musulmi ne su suka amshi boko to amsan bokon tura yara nan sai wani ya dawo da can shi muhammadu akintola zai yanzu sai koma makil akintola for instance za ka samu yarbawa a gida ɗaya sai samu musulmi a samu asalin su musulmi ne boko ne ya kawo wannan waka da sun sani ba su amshi bokon ba yadda hausawan suka yi kamar yarbawa yanzu a najeriya sun yi wa najeriya firtinka wajen boko yan bokon najeriya yarbawa ne in ka jami'a lecturori da waye da waye in za a kasa lecturorin najeriya to yarbawa sun ɗauki lion shape amma ta wajen addini an musu illa wa ya fi samu riba kaga dan wani yana zagi yana cewa saboda gida gidajenci an kawo boko an yi amsa to wanda yake amsa nan ya yi wayo sosai da ya amsa da yanzu kasar hausa an samu kristoci da yawa to rashin amsa ya sa kaga kusan za a ce kasar hausa kristoci nawa ne malamai suna wasan su iya gudun ka iya ladanka in kaga wani na ce ka zo ka shiga boko falle a guje to wannan falle a ya yasa ba samu in ka dauke shi ci to ci ne mai amfani abin da ya samu sai tsara addini shi wajibi ne ga wannan shi ne magana bai san abin da ya faru ne ya sani to amma shi ai boko ya zo ya mai addini <laughs> na to ma me ah, ya ce yana da bukata ya ce jika yanka ka su ba in ka kai bayanin abin dan dai an ce kai sadaka wa za ka yi wa sadaka kai saboda Allah ya wani ba laifi bane amma sadaka wa za ka yi wa sadaka aljanu za ka yi wa sadaka in aljanu ne haka shirka ne wannan yana faruwa da hankali lalle ya ɓaro ta sun gudu na mm. eh. eh amma ya irin malamin ya zo ne wajen wajen Sheikh Ibn Usaimin ko Fauzan ko ya zo ne wajen shugaban bokaye shi ne in ya san boka ne dama ya san boka na san ba zai zo wajen malamin suna ba zai zo masallata ahlus sunna ce malami kaza ba ya san da zashi tun da zalunci ne ya zalunci mutane da sunan shi na cikin kwamfuta za a kama shi to sai yasa aka goge wannan dan kada a kama shi manyan mutane suna haka sun zalunci mutane sun yi kaza sai a ji wajen biya ko malamai sai biya ko malamai su sa su yi tsafi eh ba wannan shirka ne ai ya san mutum ai ya san yankan da zai yi tunda shi wannan ba zai ce yanka saboda Allah ba yanka ne na kuma kada wasu abubuwa ai sadaka ta batar sadaka kala biyu akwai sadaka wanda ake wa bokaye wanda ake yi dan aljeriya ya ce akwai da azumar Allah mutum kuma da zaka sadaka saboda Allah ka san shi me sa ka sadaka na shedanci ka san shi muje mana na mana rahim wallahi wa rahmanu rahim qala shafi'i rahimahullah imam shafi'i ya ce Allah ya masa rahama laysa fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa tibahu babu komai ga sunnan annabi ba ce bin sunnan kawai sunnan annabi bai jira komai ba ce bi bi kawai ba magana wai sunnan annabi naga khabaru ahad ne kaza kaza naga ya saba mu'amalar ahlul madina Na ga hadisi ya saba wa malik kawai bi da kawai ana cewa hadisi ya inganta baka da wani zaɓi mai, sai ijtibi wa ma kana da mu'min wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lakum al-khayru min amri bai dace ga mu'mini namiji ko mu'mina mace idan Allah da manzon Allah ka hukunta al'amari su samu zaɓi akan al'amari ba magana zaɓi. kawai wajibi ne kai biyayya وقال أبو حنيفة رحمه الله أبو حنيفة يا شيخ الله يبارك رحمه عليك بالأثر وطريقة السلف ka bin hadisi da kuma hanyar magabata ka bin mai hadisi da hanyar salam, kada ka zo ka fassara qur'ani da san ranka ko hadisi da san ranka wa mukiya anna ahmad bin hanbal kana kunti yawman ma jama'a an yi kaito lalle ahmad bin hanbal ya ce na kasance wata rana tare da jama'a tajarradu wa al ma su jama'a sun yi tsirara suka shigar wasu na wanka tsirara ba fastamartu hadisa ni kuma sai dai aiki da wani hadisi da annabi ke cewa man kana min billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta ƙarshe kada ya shiga gidan wanka illa bi sai da gyautu in zai shiga gidan wanka na haɗaka wanda ga mutane da yawa a wajen lalle ya shiga da gyautu kada ya shiga tsirara a ce muna kallon al'auran juna babu kyau walam atajarrar to da na ga wannan in ji imamu ahmad da na ji wannan hadisi sai na ƙi yin tsirara fara'aitu tilkan laila qa'ilan yaqulu sai na gani a wannan daren sai na ji wani mai magana yana ce min ya ahmad abshir ya kai ahmad albishirinka inna allaha qad ghafara laka qad ghafara laka kenan lalle Allah ta'ala ya gafarta maka istimalika sunna saboda aiwatarwanka ga sunna wajalaka imaman ya kusa nafik ya sanya ka zama jagora wanda za a yi koyi da kai nan gaban insha Allah man an sai ce waye kai mai magana ala jibril ce jibril a gane to wannan za mu ɗauka wahayi ya maza a cikin bacci ya gani mala'ika jibril ya gane cewa Allah ta'ala ya zaɓe ka ya sanya ka imani wanda za a yi koyi da kai nan gaba sai ka bayan kai mai maganan waye ce jibril ne misali cewa ukiya eh to ƙarya ne kenan waye kai tuba ne na wahayi ne wannan wanda za a gina hukunci a kan shi mafarki ne kana yi mafarki kaga mala'ika kana yi mafarki kaga annabi kana yi mafarki kaga Allah duk mafarki ne to kaga yayi mafarki ya ga annabi a yi mafarki ya ga mala'ika jibril ko mala'ika ya gaya mai Allah an gane albishirin ka lalle Allah ya gafarta maka saboda ka aiwatar da sunna kuma ya sanya ka ka zama limami wanda za a yi koyi da kai wannan labari ya bashi misali ana kiran wannan wahayi na ilhama ba wahayi bane na gina hukunci a addini ya ba shi labari zai zama imam kuma ya abin da ya mafarki ya rayar da sunna rayar da sunna abu ne mai kyau sai ya ƙara tabbatar mai da abin da ya yi ai babu wani matsala a nan wajen an gano wannan cewa da aka yi hukiya ba lalle bane shehu dan boliyo ya kawo shi da siga hukiya ya zama to da siga na malaman hadisi da kake magana to wannan istilahi wato wannan istilahi ne na malaman hadisi don su nuna ma hadisin a sake bincikensa amma wani lokaci malaman fiqh da sauran ba sa damuwa da wannan ka'ida sai ga tabrid na unzuru hadhihi al-martaba bi sabab istimal sunna al-wahid ka duba wannan martaba da sababin aiwatar da sunna ɗaya sunna ɗaya kawai ya amfani da shi ya ƙi tsaraici ya sanya tufafi ya je wanka a cikin jama'a na wala hada sabil akan wannan hanya a are al-mubalagha fi ittiba'i sunna wato kaiwa magura wajen bin sunna da nisan bid'a jami'u sahaba wa akan wannan hanya dukkan sahabbai suka kasance hmm. da kuma tabi'ai da tabi'u tabi'un ridwanullahi ala jami'i yardan Allah ya tabbata ga dukkan su gaba daya hmm. eh na'am da nake yanzu da eh. wannan zuwa ga shi ma Muhammad an samu sinadi da take akan an akwai kenan mara suna da ya kawo akwai yadda aka samu kenan mara dai da gaske ko ka saba jin wanda ya nagari cewa imamu abin wannan abu bai faru gare shi ba na'am su ɗan kogi sun dogara da yarbawa ne malaman yarbawa su da suke karanta da zaka cewa al'adun kogi da na yarbawa kusan yana so ya zama kamar ɗaya duk ɗan kogi zaka galiban yana jin yarbanci inda ya zama cin ibra zaka yana jin yarbanci al'adun ya kusan zama da kogi da edo state kusan malaman su yarbawa ne a gani za ka kusan sai ga abin da suke yi su uzi in za ka suna koyi ne da manya-manyan malamai yayin bawa ɗin su ɗaya ne hmm. alaikum salam Yeah. ya za a a su abin da aka rasar da ita ta rike ba wani ishari za ta yi ya za a yi abin da baka sani baka yi ishari shi ta musulunta ko musulma ce aka tambaye ta inda Allah ya ce Allah ya sama ko karamin yaro yanzu a islami an karanta da shi zai fara shi ya biye eh? wani shi hali ta yana wajen ta ba wani magana ishtihadi cewa ta yi Allah ya sama ko kaza babu wani magana nan wajen wani akida da dalili take yi ka taba ganin wani wani akida da in ishtihadi yake da za a yi sabani a kai ke rubutu yanzu ishtihadi da aka yi yanzu ta hanyar ishtihadi ba kai ba guda nawa a mazhaban da suka shahara suke yawo to a cikin mazhaban guda wani wanda ga matsala guda daya an yi saɓani 20 a kan shi shi ne ishtihadi amma tauhidi kana ganin wani saɓani a kai ba saɓani a kai duk malaman tauhidi su tafi ne bai daya kan aƙidarsu daya. in ka ga wani ya zo da wata aƙida ba irin nasu ba to ba su ɗin ba ne shi kawai ya yi da awansu ne duk wata matsala da ka sani na a kan hakila, bai ɗaya ne ba saɓani a kai ba za ka taɓa ganin an yi saɓani a kan Allah nawa bane saɓani a kan allah Muhammad manzo ne kuma manzo bane kaulani tara su a hmm? babu saɓani a kan duk abin da ya shafi kaddara ko za duk malaman sunna ra'ayinsu ɗaya ne bai ɗaya ne tabbas kawai maimaitawa yake abinda wannan ya faɗa sai dai ɗan ƙarin bayani amma duk ɗaya ne in dai littafin aure suna ne amma malamin da ya je kwaso kwashe-kwashe a wani waje yana da awon suna shi wannan ya kwaso ne ba wai ba wai da ba wai a gidan suna yake yada ba a gani shi za kana so ka san sunan littafan suna za karanta littafan suna littafan da aka rubuta akan in tauhidi ne akwai littafan tauhidi na ahlus sunna sai ka duba bai suka ci ba wai kawai za ka zo ka samu wani malami da ka gaji da ke muka ci ahlus sunna bane shi in haka ne wata za ka fafuru muka ci ne ahlus sunna fafaru na da gemu wani fafaru ma kuma wani da gemu da wani wani gemu da daga nan wani bai hude wallahi ya fi wani malamin sunna da mula da sauran na ana ishtihadi amma ba wai irin wani na ƙananan mutanen za su ishtihadi ba ba wai mutumin da larabciwa bai ishe shi ba shi zai ishtihadi mushtahidi yake ishtihadi mushtahidi kuma sai duniya ta yarda da ilimin ka ba wai kawai dan ka je ka zama doktor a jami'a ba wani doktor sata ansa ne wani doktor project din shi ma wallahi an mai ana siyan doktora za ka zo ka je ka zo na Najeriya ka je ka rubuta doktora kana rubutawa ka yi bincike wa bincike gaba ɗaya wani zai ma kuma ka je ka kai abin da kai ka zama doktor ba lalle bane dan mutum ya zama doktor kuma ya zama malami la ba ta lazu kamar da kai dan boko ne ka san ana yin karatun boko wani zai zama doktor amma in yana karantawa ka san bai haɗu ba kai kanka kasan wannan doctor ko wannan professor wallahi bai san abin da yake ba maka shi is the professor a ka'ida an gina wannan ilimin doctora da professorship da a ce duk wanda ya kai gare shi ya riga ya kai bukura wajen ilimi ne a wani haka bane kai kowa ya saka. ko wani professor ɗalibi shi ma ya fi shi ilimi ɗalibin da ke karatu a gaban shi ya fi shi sani abin da yake yi zai mai biyayya ne kawai saboda professor ne shi haka ba shi bane hmm.

domin wani wani ne cewa ai ai wai gashi ahlus sunna suna yin taqlidi a wajen wajen tauhidi wani sun ana su taqlidi a furu'a amma ga shi ana taqlidi a tauhidi to shi yake taqlidi a tauhidi ahlus sunna ba sa yi duk duk matsala da ka dauko ma ahlus sunna zai kawo ma hujjoji har sai ka gaji da su akan kowace matsala na aqida saka su yan ahlus sunna suna gina aqida su ne akan yaqini duk kuma kana so sai ka dan jarraba su ka gani wacce matsala ne ahalus suna suka gina wata kawai zato ne kawai suke basu da dalili za ka sani ilin sun kawo fasu fara kawo hujja sai yaro jesu, su da Allah sai hakuri ya yi zaka ina fata gani shi ne Allah shi ke